jama'a wannan karancin man fetur ɗin da ake na kwanan nan a Najeriya ƙarya ne da gangan ne aka saka mutane da gangan aka saka mutane sai bayan sati biyu nan gaba sai ka ga man fetur ya wadata sai ce lallai gwamnati ta yi aiki shikenan yanzu ba ci gaba fa kuka yi ba kamar mutum ne fa ya kamata ya baka karin kumallo da safe karfe bakwai sai ya hana ka sai da la'asar sakaliya ta yi ka zo kana muzurai sai jika garin rogo baka ka sha sai ka ce kai wallahi ya taimake ni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 daidai da shida ga watan april shekara ta dubu biyu da takwas muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imamu abu ja'afar tahawi alwarraq allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a yau za mu tashi a gaba ta saba'in da uku a idda malam ya ce wa nattabi sunnata wal jama'a mu musulmi ahli sunna waɗanda suka maƙalƙale wa manhajin salafu salih muna bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal jama'a kuma muna kafewa akan tafarkin jama'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari akan addinin musulunci su ne sahabbai na'am anan malami da ya sharhi na wannan littafi tare da ta'aliƙar a kan shi a allamatul albani ya ce abinda wannan gaba take nufi ita ce as sunnatu tariqatul rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mana wannan akwai khata'i wajen bugu kenan tariqatur rasulillah tariqatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal jama'a abinda ake nufi da jama'a kuma da malam yace wa nattabi'us sunna ko me yake nufi da sunna hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunna kanwar farilla ba ba sunna da ka sani a qawaidi da ahalari da ishmawi ba wanda za a ce farillan alwala sai kuma a ce sunnonin alwala ba wannan sunna yake nufi a nan ba me yake nufi da sunna a nan yana nufin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal jama'a jama'a kuma me yake nufi da ita jama'atul muslimina yana nufin jama'ar musulmi wa hum sahabatu wat-tabi'una lahum bi ihsanin ila yawmiddin sune tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama fattiba'uhum huda bin su shiriya ce wa khilafuhum dalal saba musu kuma ɓata ce sarki ya tabbata ga Allah don haka muna bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi kuma muna ainihin bin jama'ar musulmi tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har tashin alkiyama sharaɗi kenan sahabbai su mutanen kirki ne kuma masu kyautatawa ne amma duk wanda ya biyo bayansu to shi kan bai halatta a bi shi ba sai in ya kyautata ya bi irin tafarkin da ainihin suka bi malam yace wa najtanibu shuzuba wal khilafa wal furqa kuma muna nisantar ashubuz saba wa ainihin sunna da saba wa jama'a shine ake nufi da shuzuzi saba ma sunna domin wannan magana tana da alaka da waccan jama'a wannan bu shububa muna ainihin nisantar saba wa sunna wal khilaf da sabani muna nisantar sabani ba ma son sabani ba ma ƙarfafar sabani mutum ai sabani rahama ne a'a muna nisanta shi muna kyamar shi wal furqa da raba kan ainihin musulmi muna kyamar wannan domin wannan ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi waɗannan abubuwan suna da alaƙa da maganar da ta zo a baya domin matukar zaka bi sunna to kuma dole ne sai ka nisanci abubuwan da suke ainihin nisanta sunna din kuma duk abin da ya nisanci sunna to dole ne kai kuma ka nisance shi matuƙar za ka bi jama'a ta musulmi to sai ka yi taka tsantsan ka nisanci saɓani sai kuma ka nisanci raba kai tsakanin ainihin musulmi duk inda musulmi yake to ainihin musulmi ne amma duk wanda ba musulmi ba kuma to ba musulmi ba ne ka a sako shi cikin musulunci ina fata an gane malam yace ya'ani shububa ani sunna wa mukhalafatul jama'a allazina hum salafu kama alimta yace abinda wannan magana take nufi shine wato kaucewa sunna muna nisanta kaucewa sunna sannan muna kaucewa saba wa jama'an musulmi allazina hum as-salafu kama alimta waɗanda su ne salafu kamar yadda bayani ya gabata salaf din su ne ainihin jama'a wanda ya bi bayansu da kyautatawa to ya shiga ƙarƙashin su ne kawai walaisa min shububi fi shay'in an yakhtara al-muslim qawlan min aqwal al-khilaf li dalilin badalahu bai daga ainihin wato cikin saba wa sunna musulmi ya zaɓi wata magana daga cikin maganganun da malamai suka yi saɓani saboda wani dalili da ya bayyana gare shi abin da ake cewa jama'a idan aka ce malamai sun yi saɓani akan matsala sai ka ɗauki ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi saɓani sai ka goyi bayanta saboda tana da dalili da ya goyi bayanta to wannan ba su zuzi ba ne ko kun fahimta kamar mu da muke yanka doki muna ci ba shi zuzi ba ne kamar mu da muke sallar juma'a karfe tara ba shi zuzi ba ne kamar mu da muke sallah da takalmi ba shi zuzi ba ne kamar mu da muke zaman jisatul isra ba shuzuzi bane kamar mu da muka ce Allah ɗaya ne a sama yake ba shuzuzi bane me yasa saboda waɗannan maganganu ne da ke da dalilai imma a cikin alqur'ani da sunna ko kuma a cikin alqur'ani ko kuma a cikin sunna shine malai yake cewa duk abin da aka yi sabani a ciki in ka ɗauki wata magana daga cikin maganganun saboda tana da ƙarfin dalili to wannan baka kawo shuzuzi ba baka fanɗare cikin jama'an musulmi ba ولو كان الجمهور على خلافه خلافا لمن وهم wahima ko wannan magana da ka zaba mafi yawancin malamai sun saba mata to baka zo da shuzuzi ba malam yana son ya fassara mana me ake nufi da shuzuzi ba wai saba wa jumhur ba shuzuzi shine saba wa sunna da a ce za ka daidai da sunna amma ya zama duk garin ba wanda ya dace da kai amma su sun ne. kai kuma ka bi sunna ne to su ne suka zo da shuzuzi don haka ku gane shuzuzi wa ku jama'a don sai a ce ai ku yan kawo sababbin abubuwa ne ku kullum shazzi kuke zama a ne shazzi shine wanda ya bi maganar da ba ta da dalili ya bar maganar da take da dalili to ya yi shuzuzi kenan jama'a kun fahimta da kyau sai ce wannan ita ce gaskiya saɓanin yadda mutane suke zaton cewa wai abin da ake nufi da shuzuzi shine in ka bi maganar malaman da suke ‘yan kaɗan ne ka saɓa wa maganar malaman da suke masu yawa fa innahu laysa fil kitabi wala fi sunna dalilun ala anna kulla ma alaihi al jumhur asahhu mimma alaihi mukhalifuhum inda fuqdan ad dalil yace domin babu wani dalili a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin alkur'ani wanda ke nuna cewa duk abin da aka ce mafi yawancin malamai suna kai to shine yafi inganci babu dalili akan haka ba wai sarkin yawa ya fi sarkin karfi ba ne abin ba tatsuniya ba ce cewa ai duk inda ka ga jumhu to nan ne dalili yake malam ya ce ba inda hujja ta nuna haka a ƙur'ani ko sunna cewa duk magana da ka ji jumhuru sun tafi a kai to cewa wannan ne gaskiya babu dalili akan haka jumhuru za su iya tafiya akan magana sai kuma ya zama wannan maganar ita ce ta saba mu sunna haka tana faruwa yayin da zai zama su waɗannan jumhur ɗin babu ainihin dalili tattare da maganarsu wancan kuma guda ɗaya da ya koma gefe guda ko waɗancan 'yan tsiraru da suka koma gefe guda su kuma sai zama suna da dalili misali mas'alar mani najasa ce ko ba najasa ba ne mafi yawancin malamai suka ce mani najasa ne ‘yan kaɗan daga cikin malamai suka ce mani ba najasa ba ne to yanzu babu wani dalili da ke ga mafi yawancin malaman nan sai kame-kame ‘yan kaɗan ɗin nan da suka ce mani ba najasa ba ne har ma daga cikin ‘yan kaɗan ɗin suka ce ai matsayin mani ɗaya da majina abu ne dai wadda ɗabi'ar ɗan adam so da dama tana kyama amma ba najasa ba ce mafi yawancin malamai suka ce giya najasa ce ɗan kaɗan daga cikin malamai suka ce giya ba najasa ba ce to cewar giya ba najasa ba ce shine abin da yake daidai sai dai kuma karka ruɗe akwai bambancin giya najasa ce ko ba najasa ba da kuma bambancin giya haramun ce ko ba haramun ba dan wani ba da kan gado baya fahimtar magana an ana yin ta abinda in aka ce giya haramun ce duk malaman duniya gaba ɗaya sun haɗi giya haramun ce saboda nassin alqur'ani da sunna amma abinda ake cewa madda din madda din ta giya a ce yanzu giya ce sai aka watso maka a jika sai ka je kai sallah a haka idan kai sallar tayi sallar ka tayi. baka yi sallah da najasa a jika ba kamar yadda mani ne a jikin tufafinka sai kai sallah da shi sallah ta yi sallah ta yi kamar yadda koko ne a jikin tufafinka sai kai sallah da shi sallah ta yi sallah ta yi wato abubuwa ne waɗannan masu tsarki amma aka zo hukunci dangane da giyafa shanta sayar da ita dakwanta gadinta aiki a ma'aikatarta siyar da hatsi domin a yi ta ko makamantan haka wannan duk baki ɗaya haramun ne amma ita ma dattafa ruwan giyar in ya taɓa ka shin najasa ce ta taɓa ka a'a to mafi yawancin malamai suka ce najasa ce ɗan kaɗan da suka ce ba najasa ba ce su ne suka dace waɗannan misalai ne kawai ne muku je ku karanta littafin albidawatu wa nihaya ta al-imam walid ibn rushd al-maliki za ku ga idda aka tattauna ainihin waɗannan matsaloli aka shiga aka fita aka kai aka komo kuma ku karanta littafin sublis salam ku karanta littafin nailul autar ku karanta fatuhul bari zama in mun ce ku karanta din kar kawai ku ce sadaqallahu azim ba wahayi bane ku je ku karanta don so ake gobe in matsalar ta taso ba kowa za ka yi da gudu ka zo ka ce ala ta malam da Allah littafin nan sai ce ni ma ban san ka da ban san ma maganar ba da aka ce din dan haka ɗaliban ilimi duk duniya jama'a in ka je ka ga majalisu na ilimi za ka ga kowa da littafin da ake karantawa sannan akwai littafi kuma na ƙayyada fa'idoji da biro ko fensir a hannun shi amma a najeriya kowa sai zo kamar busasshen kifi kawai ana magana sai kowa ya shiru shikenan ya tashi shi shikenan magana ta watsi. a kayyade kayyade rubuta aka ce qayyidul ilma bil kitaba ilimi ana kayyade shi ne ana rubuta shi ne da haka ne ake tsare shi ma'ana duk wanda zai zo majalisin karatu jama'a sai zo ga sahihul bukharin shi ko kuma ga aqidatut tahawiyyan shi ko ga tafsirin shi sannan ga wani littafi wannan littafin na musamman ne sai ya sanya wannan littafi jama'a ina tsaya ina naira hamsin sai ka siyo littafi na naira hamsin mai kyau mai kwari wanda in ka gama cika shi sai shekara talatin ka aje shi ka kayyada fa'idoji jama'a sai ka siyo irin waɗannan littafan sai ka siyo su guda goma ko guda biyar in ana aqidatu tahawuya sai ka taho da shi sai ranar aqidatu tahawuya kawai zaka taho da wannan littafi kana kayyade abubuwan da ake faɗi ran da bukhari za a yi ba za ka zo da wancan ba don kakka cuccuɗa abubuwan a'a abubuwan za ka yi su a tsari ne kuma wannan littafin yadda kake ɓoye kuɗinka haka za ka ɓoye shi ba za ka bari kowa ya je taɓa shi ba balle ka zo kana neman shi saboda wata rana bukata za ta taso sai ka je sai ka duba sai ka ga sadda aka tattauna mas'alar cewa giya najasa ce ko ba najasa ba an ce a karanta fatuhul bari an ce a karanta nailul awtar an ce a karanta sublu sala an ce a karanta al bidayatu al wan nihayatu al bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid to yanzu waɗannan littattafan sa'ad da aka faɗa baka da su yanzu ko bayan shekara goma ka same su sai ka da zarar ka bude sai ga abin ka tuno shi na fatar mun gane duk duniyar ilimi in ka je ka samu majalisu na ɗalibai haka za ka samu ɗaliban malami yana karatu yana faɗin magana su ne suna rubuta abubuwa su ne suna rubuta sai ka ga ya adana wannan bayan shekaru wani ma sai ya zama malami sai ya ɗauko sai rinka tuno abubuwa to matsalar ce kamar da na faɗi jiya sai a hankali ana tarbiyyar ɗaliban ahli sunna a najeriya sun samu kansu a maraici ne saboda an samu ƙarancin malaman sunna da za su koya musu mu bi kawai ana tafiya ne a shuwa'iyan kawai wanda ya ga dama je masallacin juma'a ya dan samu littafi na naira hamsin ya siya ya karanta abin da ya fahimta ya je hargitse ya hargitsa mutane Allah ya kiyaye to kun ji jama'a sai malam yace na'am idza tafaqa almuslimuna ala shay'in duna khilafin yu'rafu bainahum amma fa idan musulmi suka haɗu akan wata mas'ala wadda ba a samu wani saɓani sananne a tsakaninsu ba fa min alwajib ittiba'uhu to wajibi ne abu wannan abu kun fahimta jama'a idan malamai suka yi saɓani to anan ba cewa za a ɗauki wanda ka ga dama ba sai a ce dubi maganar da take da dalili ko da take da ƙarfin dalili ko da take da ingantaccen dalili sai ka bi amma in ya zan malamai sun haɗu akan abu gaba ɗawansu misali duk malaman musulunci sun haɗu akan cewa sallar juma'a raka'a biyu ce duk malaman musulunci sun haɗu akan cewa sallar asuba raka'a biyu ce duk malaman musulunci sun haɗu akan cewa magariba raka'a uku ce to yanzu wannan ijima'in ko ittifaki da malamai suka yi to wajibi ne sai abi irin wannan ba ka da dalilin da za ka je ka saba musu liqaulihi ta'ala saboda Allah cewa yake wa man rasu la min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wanda biyu yake saɓa wa manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan shiriya ta bayyana gare shi jama'a ku tsaya ku fahimci ayan nan bayan shari'a ta bayyana gare shi cewa ya gane wannan maganar shari'a ce manzon Allah ya zo da ita a Qur'ani ko a sunna ya bayyana mishi ya tabbata cewa wannan magana a Qur'ani manzon Allah ya zo da ita wannan magana a sunna manzon Allah ya zo da ita shine min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi amma kuma sai yake saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah bai yi amfani da wa man yukhalifur rasula ba sai ce wa man yushaqiqir rasula wato sabawa ta ganganci ce bai yadda sanda take tsagewa haka kake kecewa daga jikin manzon Allah kana kauce mishi kana gudun shi shine wa man yushaqiqir rasula wanda yake tsagewa yake sabawa manzon Allah yake manzon Allah ta waye bayan addinin ya tabbata mishi hujja ta bayyana mishi wa yattabi ghayra sabilin mu'minina kuma yake bin wata hanya wadda ba ita ce hanyar da muminai suka bi ba anan lazimi ne kenan matuƙar ka saba wa manzon Allah to sai kuma ka saba wa sahabban shi eh, don abubuwan guda biyu ne gashi yace da zarar ya saba wa manzon Allah sai kuma kaga ya fara bin wata hanya wadda ba ita ce muminai suka bi ba kalmar mumine za ta fara gaskata ne a duniya akan suwa kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce to tun da abin da ya zaɓa wa kanshi kenan ya yi wa manzon tsira ta waye ya yi baran-baran da shi da muminai nuwallihi ma walla. za mu haɗa shi abin da ya neman wa kanshi ne ɓata yake neman wa kanshi to zai haɗu da ita a nan duniya kenan wa nuslihi jahannama za kuma mu saka shi wutar jahannama a lahira wa sa'ad masira Allah wadaran jahannama ta zama ita ce makomar ɗan adam wanda yake asalin shi aljanna ce shine ma'anar wa masira a ce asali daga aljanna kuke sannan sai ku koma lahira kuma ku koma wuta to wannan makoma ta munana suratul nisa aya ta 115 malam yace wa amma inda ikhtilafi amma in aka samu saɓani fa kun ji abin da za a in dai malamai sun haɗu ko akan mas'ala wajibi kowa ya bi wannan abu to amma aka samu saɓani fa fal wajibu ar-ruju'u ila al-kitabi was sunna to wajibi ne sai a koma wa qur'ani da sunna man tabayyana lahu al-haqqu taba'ahu wanda duk gaskiya ta bayyana gare shi to lallai ya bi gaskiyar wa man nastafta قلبه eh wa man nastafta قلبه sawa'un وافق الجمهور jumhur aw وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن يكون جمهوريا في كل ما لم يتبين له الحق يتي duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi bayan mutane ko malamai sun yi saɓani sai ya gano mecece gaskiya to wajibi ne sai ya bi wannan gaskiyar ina fata an gane haka kuma wanda baya tambaya ko baya bincika zuciyar shi ma'ana yana ishara ne zuwa ga wani hadisi wanda zai zo ya kawo mana akan cewa bis menene yazo ana ku nuska eh wa malla istafta qalbahu wanda kuma wato hadisin ta yake ishara akai maganar da nake kenan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da yawa wani sahabi fatawa sai ce haka abin yake ko da mutane sun maka tambaya to kai ka tambayi zuciyarka wato in gaskiya ta bayyana gare ka ka gamsu da ita ka fahimce ta ko to me ya rage maka bi rabu da tunanin mutane binciki zuciyarka me zuciyarka ta gamsu a shi ta gamsu a kan gaskiyar a to b rabu da mai mutane suka ce sai ce wa malla wanda kuwa ya ga cewa ga gaskiyar ta bayyana gare shi amma kuma sai ya ainihin wato da ya bi ta, to istafta kalbahu ya binciki zuciyar shi ya gani abin da wannan magana take nufi ya tsayaye nazari da zuciyar shi ya ga cewa ya tabbata mishi gaskiya ta bayyana eh yanzu menene yake ƙoƙarin ya kau da shi daga gaskiya kenan girman kai da shaiɗan to ya dawo binciki zuciyar shi ya natsu akan abin da zuciyar shi ɗin nan ta fahimta na gaskiya ba abin da yake ƙoƙari ya bi ba saboda girman kai ko kuma saboda son zuciya sawa'un wannan abin da ya bayyana na gaskiya da aka ce lallai ya bi wafaqal jumhura aw khalafahum ya dace da mafiyancin malamai ko ya saɓa musu tunda dai gaskiya ta tabbata kawai ya wannan abu Sa ce wa ma a'taqidu anna ahadan yastati'u an yakuna jumhuriyan fi kulli ma lam yatabayyan lahu al yace kuma ba ni ganin cewa ba ni kudurta cewa wani zai iya zama mai bin mafi yawancin malamai a duk abin da gaskiya ba ta bayyana gare shi ba wato ka bincika kaza da jumhuru suke a kai ba shi ne gaskiya ba amma kuma sai ka kafe akan cewa kai dai jumhuru za ka bi ka bar gaskiya ka bi jumhuru ya ce to ba na tunanin mutum zai iya zama mabiyin jumhuru ga shi cewa abin da yake gani gaskiya ce jumhuru kuma sun saba wa gaskiyar ya ce ba ni tunanin haka ta faru bal innahu taratan hakaza wa taratan hakaza wani lokacin ya tabbata abin da jumhuru suke kai ya dace da gaskiya wani lokacin abin da jumhuru suke a kai ba shi ya dace da gaskiya ba hasbab mu'inani nafsihi wa inshirahi sadrihi gwargwadon yadda zuciyar shi ta natsu kuma kirjin shi ya haskaka wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iz qala manzon Allah ya gaskiya da yace istafti qalbak binciki zuciyarka wa in aftakal muftuna ko da masu fatawa sun maka fatawa binciki zuciyarka me zuciyarka ta natsu da shi ga gaskiya ka ji ka bi sai kuma ne maka fatawa ya raba ka da gaskiya to binciki zuciyarka al'amarin gaskiyan nan da zuciyarka ya natsu da shi to ka bi shi jama'a kun ji bayani dangane da wannan don haka wajibi ne a bi sunna kuma wajibi ne a tsaya a kan abin da muminai suke a kai su ne jama'an musulmi tun daga na farkonsu har waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa sannan a nisanci kuma a guji saba wa sunna a nisanci saɓani a kuma nisanci rarrabuwar kai jama'a idan ba ku manta ba maganganun da muka yi a shekaran jiya waɗanda suka kawo daga shekaran jiya wacan har zuwa shekaran jiya ko makamantan haka waɗannan maganganun duk malamai sun tabbatar da su ne domin ƙoƙarin tabbatar da gaskiyar da annabi ya gina su a kai na cewa abin da bai kai ya kawo ba game da ɓacin sallah ko game da kafircin mutum in har bai kafirta ba sallah ba ta ɓaci ba a bi shi sallah wannan ita ce maslaha ba don komai ba saboda toshe saɓani in kuka buɗe wa kanku ɗan abu kaɗan baka bin wane sallah ɗan abu kaɗan wane ya kafirta to kafin lokaci zaka ga kun yi watsa watsa wannan shine manhaji khawarij khawarijawa da suka balle wa sayyidina ali suka balle wa muawiya suka kafirta su suka koma suka kafa su tafiyar me ya faru suna nan suna wannan tafiyar sai mu'tazila suka balle daga cikin su suna nan suna wannan tafiyar sai jahamiya suka balle daga cikin su daga nan sai mu'attila daga nan sai mujassima dukkan su ban bangarewa suka rinka yi jama'a yanzu abin da yake faruwa ga khawarijawa mu kenan a nan Najeriya za su wai sun kafa gari a can makwa wajen jihar Niger sun ce ainihin sun kafirta mutanen gari kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani dan Sudan ne mai suna Bashir ya zo ya kawo musu wannan tunanin tun wajen 1987 ko 89 a Kano shikenan aka yi ta zaman mukabala da shi kaza kaza kaza ai zama a mujtama a irin wannan zama irin wannan a cikin gari irin wannan da musulmi suka lalace suke shirka suke bid'a ai zaman kafirci ne ai kaza ai kaza shine suka je suka sari daji suka kafa gari da tafiyar ta tafiya sai ta bindiga sun tsage a cikin su ana nan kuma wannan Muhammad Yusuf ya sake tasowa shi ma daga Maiduguri ya zo dama dan shi'a ne sharrin kenan matukar kabishi zazzaki. yana da wahala ka sake girmama sunnan manzon Allah har abada ka duba da kyau har waɗanda suka ce sun yi wa zazzaki tawaye su ne kaza su ne kaza har yanzu za ka ga suna ƙin ahalus suna ƙiyayya ta haƙiƙa za ka ga cewa suna ƙin sunan manzon Allah ƙiyayya ta haƙiƙa saboda sun sha wannan guba Muhammad Yusuf ɗan shi'a ne shi ne shugaban 'yan shi'an Borno ma na Maiduguri ya dawo ya ce ya dawo sunna shikenan tafiya ta tafiya kafin wani lokaci me zai faru sai suka ce sun kafa ƙungiyar shabab sun kafa kaza kaza suna son sunna suna da zafin ra'ayi kamar yadda na faɗa muku kwanaki ahlu sunna yana da zafin ra'ayi to ma zai karatu in ba haka ba zai zama khawariji ahlu sunna yana da saukin ra'ayin tsiya in ba za a ga ya zama sufi yanzu za a ga ya fara tafiya na wannan yana lullumce ido haka yana karama tana sauka ina fata an gane yanzu zai lalace to nan da nan ku da suka ƙi nasihohin da muka yi musu cewa su tashi su karatu tunda suna da son addini shikenan kafin lokaci sai yan nassoshin da ke hannunsu na ƙur'ani da sunna sai suka bankara su sai suka ce shikenan duk wanda ya boko duk wanda ya siyasa duk wanda ya kaza ya zama kafiri shikenan ya kafirta ya kafirta da suka ɗauko waɗannan nasoshin. da tafiya ta tafiya jama'a ran nan naje mai duguri sai wani ya tambaya game da wani hadisi sai na ce musu to wannan hadisi a ina yake ka'idan mu kenan in ka kawo mana hadisi kana son kai mana hujja akan wata magana da muka faɗi sai fara tambaya ka ai na faɗa muku ran wani yaro a university Abuja a ina hadisin yake sai ka sakawa sai aka ce a Albani ya kawo shi a cikin fatawa nace fatawa Albani ba shi ya rubuta ta ba kasad ne kawai aka yi tanzilin shi aka sauke shi akan littafi a ina hadisin yake to nace ku ba mu hadisin za mu takhrije shi muka zo muka kharraja hadisi sai tabbata cewa hadisi munkari ne shine kuma hujja akan cewa kar a aikin gwamnati ka a dan sanda ka a soja kar a kaza kar a kaza dan tashi koma mai duguri sai na koma da takhrijin wannan hadisi da kuma littafi can ko sai wani daga cikin su sai littafin ya kai gare shi da littafin ya kai gare shi ya nazari shikenan sai je samu Muhammad Yusuf ya ce to gashi fa ba wani bane baba ga na shari'a ne in ka je mai duguri kowa san baba ga na shari'a shi nan kai sai ce Muhammad Yusuf to gashi fa wannan hadisi bai tabbata ba kaza kaza kaza sai wai sai ce mishi to yanzu abin da za a yi wannan ka a bayyana wa jama'a tunda dai mun riga mun bayyana cewa wannan hadisi ya tabbata kuma gashi kaza kaza kaza to yanzu in muka bayyana kuma matsala za ta samu don haka a boye har kafin kwana uku baba gana ya fara hada wa'azin kasa shi wa'azin anguwa wa'azin local government wa'azin lungu wa'azin masallatai wa'azin kaza kenan sai tafiyar ta dargaji na ɗaya kenan na biyu kafin wannan ma isu isu sai suka samu sabani sun ce haramun ne zama a mujtama irin wannan sai kuma suka zo suka yi fatawa akan cewa to wajibi a hijira shi kuma sai ya ce a lokacin hijira bai ba to lokacin hijira bai ba sai suka zo suka ce mishi to ka tuna fa a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qiluna ku kuke cewa a hijira kuma lokacin hijira an tashi ba a hijira kuma ku cewa ya kaza kaza kaza kaza wai sai ce wai ba su tsaya yin da'awa ne to nan da nan ma sai tafiyar ta tsage don haka yanzu suna nan a cikin tsagewa wannan ya bangare nan wannan ya bangare nan wannan ya bangare nan to me yake ka irin wannan bangarewar shine rashin haƙuri da tsayawa a bisa nasihohin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi yasa ahlus sunna ku rinka haƙuri abdullahi ɗan mas'udin da muka kawo cewa ya zo zai yi aikin hajji sai zama Usmanu ne amirul hajji Usmanu ne limamin arafa Usmanu ne liman kaza kaza aka zo maganar sallah za a cika sallah ne raka'a hudu tunda an zo aikin hajji ko ko raka'a biyu za a yi Usman ya ce eh shi kan dama mutumin makka ne tunda ya da gida zai cika sallah ne suka ce mishi gaskiya mai kai mutumin makka ne amma ka manta annabi ma mutumin makka ne sallallahu alaihi wasallam da ya zo makan aikin hajji mai yayi kasuru ashe ga ita sunna ba yadda kake fahimta ba sai yadda annabi ya fahimce ta don haka kai kasuru usman ya ce shi fa ba zai ba aisha ma wannan ra'ayin ta dauka don haka suka tsaya akan haka abdullahi dan mas'udin da aka zo limanci kuma sai usman ya wuce limanci raka'a hudu zai yi abdullahi dan mas'udu kuma raka'a biyu yake so amma tun da liman raka'a hudu zai yi ya ka iya sai ya bi shi ya cika sallah da aka yi da sallah jama'a suka zo yan tsegumi ala gafata malam ka ce ba kyau ha an yi muqabala ka jawo ayoyi ka jawo hadisai kuma yaya ka bi sai ce al khilafu sharrun kulluhu yace sabani gaba ɗayan shi sharri ne mahallu shahid kenan sabani sharri ne jama'a duk sadda ahli sunna suka bude wa kansu kofa irin wannan ta khawarijawa to za ku ga cewa nan da nan sai sun wawwatse a tsakaninsu a cikin ahli sunnan Najeriya wanda ya fara yin haka shine Usman dan gungu abin da bai kai ya kawo ba sai dube ka ahli sunna sai kafirta ka abin da bai kai ya kawo ba sai sai kafirta ahli sunna ƴan uwan shi rannan da ta kai mishi gam sai ce tun daga sama har ƙasa baki ɗayan ahli sunnan sun kafirta sai Marma zai ce amma ban da gumi da tafiya ta tafiya kuma fa sai dawo sai fita daga cikin ahli sunnan sai waye gari sai zama ba mu'tazali ya koma ba shi ga yan ɗariƙun ba shi ga yan shi'an ba shi ga yan ahli sunan ba shi ga kowa shine mu'tazilanci kenan sai kuma ya ɗauko usul ɗinsu cewa dukkan hadisin da zaka yi aiki da shi ka gwada shi da qur'ani in ya dace ka aiki da shi in bai dace ba fa ka watsi da shi shi kanshi wannan hadisin kuma ƙarya ne karanta suyuti cikin miftahul janna fil ihtijaj bis sunna to kun ga irin wannan matsalar menene ya faru shine son saɓani sai ka ga wani hasso yake ya samu saɓani tsakanin shi da ‘yan uwan shi wannan ba shi daga cikin manhajinmu don haka ku duba wa nattabi sunnata wal jama'a wa najtanibu shuzuza wal khilafa wal furqa to wannan ita ce aqidar mu sai malam yace wa nuhibbu ahlal adli والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونحب أهل العدل ما لا يتي منا سم متانا كركي دو إن دفع متانا كركي منا صنص dan haka muke son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sahabban manzon Allah mutanen kirki ne don haka muke son ahalul baiti domin ahalul baiti mutanen kirki ne don haka muke son manya-manya daga cikin tabi'ai waɗanda suka kafe akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da atba'u tabi'ina irin su sa'id ibn musayyib irin su maliku irin makamant waɗannan duk manya-manya ne daga cikin mutanen kirki jama'a don haka muke kaunar su shehu usmanu dan fodiyo don haka muke kaunar su abdullahi gwandu suna na asma'u muke kaunar su muke kaunar su muhammadu bello sarkin musulmi muke kaunar su abubakar gumi muke kaunar su bawa mai shinkafa muke kaunar su ja'afar mahmud adam duk waɗannan muna kaunar su ne limaza da annahum ahlul adli wal amana mutanen kirki ne mutanen amana ne amana da Allah ya ba su mafi girma ita ce amanar ilimi ba su cita ba amana mafi girma ta yada addini ba su cita ba to muna son duk mutumin da muka ga mutumin kirki ne muna son shi muna kaunar shi me yasa muke kaunar shi saboda yana kaunar amana yana kaunar nagarta mun kuma muna son irin su wa nubghidu ahlal jawri sannan muna kin azzalumai masu sama da faɗi. muna ƙinsu su ba ma ƙaunar su wal khiyanati da maha'inta masu cin amana duk waɗannan ainihin muna ƙin su shi yasa kuka ga waɗannan masu mulki da ake kamawa a cewa ne ya saci miliyan kaza an danne shi ya amayo kaza saura kaza ba ma ƙaunar su jama'a ba ma son su jama'a kun gane wannan da kyau ko shi yasa abin ya wa wasu zafi wai an samu wani a majalisa ya je zai kara zalunci ya faɗi ya mutu wai muna cewa shahidul zulmi shahidul zulmi ne mana kamar fir'auna ne fir'auna shahidul kufri ne ma'ana zalunci aka aka zalunci talakawa arniya ce ta zalunci talakawa sai kuma musulmi ya tashi a majalisa yana ɗaga hannu haka yana kare ta ɗaga hannun nan da zai kawai sai ran shi ya fita sai yanke jiki sai ya faɗi to ba mu ƙaunar wannan ba ma son shi saboda wannan ɗan cin amana ne ɗan a kashe ne kowa a raba ma'ana ta fashe a raba abin suka so kawai shine in sun wargaza dukiyar ƙasar sai a rarraba kowa sai a bashi nashi to ba ma ƙaunar irin waɗannan duk masu zaluncin nan ba ma ƙaunar su jama'a yasa jiya muka ce matasa su yi taka tsantsan game da masu mulki musamman 'yan dimokuraɗiyya da sarakunan gargajiya ku yi taka tsantsan da su da ka zo ka fara karantar da addini sai su taso maka abin da suke tsoro in suka barka kai nisa to za ka zo kana fallasar su don haka sai su yi marmaza su sai maka mota su sai maka gina su gina maka masallaci sai a kawo ya sai a baka sai ka ji kayi shiru sai a ɗauke ka kana karantarwa a makaranta sai ka yi shiru ka zama malamin aji to duk da ka zama malamin aji kuwa zalla to an ka mutu jama'a ba a ɗaga addini a aji kawai sai ana tara mutane karantarwa amma da wa'azi na amma daga haka addini yake gyaruwa karantarwa aji wannan wani abu ce ta musamman to duk sanda aka ce an mai da kai malamin aji to syllabus kawai zaka bi da ka karantar shi kenan ka fice don haka ba idda za ku ga cewa juyin juya hali na addini ya taho daga cikin jami'o'i ko makamantan haka saboda kowa Allah Allah yake ya samu satifiket ya tafi ya samu aiki mil ticket suke cewa tikiti ne na samun tuwo idan kun gane wannan jama'a to matasa ku yi taka tsantsan mun je wani taro jama'a wanda taro ne ya kai ya komo na manyan 'yan siyasa ne da 'yan demokuraɗiyya da 'yan boko da manyan azzalumai da manyan macuta wannan taro ma'ana kowane nau'i na mutanen kirki da mutanen banza ya haɗa sai wani babban azzalumi sai ya miƙe ya ce matasan 'yan siyasan nan da matasan ustazan nan suna kawo mana cikas game da harkokinmu na gudanar da mulki a ƙasar nan sai ce amma ba faɗa za mu yi da su ba za mu yi maganinsu ko ga ma'auran musu da 'ya'yanmu ne sai na ce tsarki ya tabbata ga Allah kafin wata uku da yin wannan maganar tashi jama'a kafin wata uku sai ga shi ya ɗauki shi ya ba wani wanda ake tsammani a lokacin zai zama gwamna yanzu ya zama gwamna bayan ‘yan watanni kaɗan daga nan kuma sai ga shi ya ɗauki ‘yarwan shi ya ba wani wanda yake gwamna ne a wannan lokacin yanzu kuma ya zama sanata yanzu an yi maganin waɗannan kenan kafin lokaci ko sai muka ji wancan ya fito ya bar jam'iyyar da yake ya dawo wadda suke kunga sun yi maganin nashi akid wancan kuma in zai yi wata kazallaha an ɗauki sarkaceciyar ya an ba fa sannan bayan ɗan lokaci sai ga wani ustazu ya taso da zaƙin murya a wani gari fiyaf sai suka ɗauki ya sai suka bashi ya dawo madina karatu ya dawo da zaƙin murya rangaɗaɗau gaskiya kawai yake faɗi Shi shikenan sai aka bashi kawai sai muka ji yana cewa shi yanzu ya dai karantar da mutane addini ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza da wata lokaci ka nace a'a kai da ma ba faɗa kake da su ba kana yin nasiha ne a gyara Qur'ani yanzu da yake cewa kaza haramun ne kaza a bari kaza faɗa yake yi nasiha yake yi to amma ina an bashi mai jarfata. saboda haka wallahi matasan addini sai kun yi taka tsantsan sun gane cewa fito na fito tsakaninsu da mu ba ta kyau ta ne musu dameji don ba farawa ga abin da ya faru a sokoto ya yi fito na fito da bello ya bu tun da ya tsine mishi albarka ya watse ko kansila bai samu sakamakon wannan sai suka gane ashe fito na fito da matasan addini ba yiwuwa to me mafita sai suke cewa to yanzu kawai ai maganin mutane ta hanyar kuɗi da mata a ɗauki a baka haka siddan sai ka ji an ce wai sarki kaza ko kwamishina kaza ko gwamna kaza wai zai baka ya zai baka ya a me a dai wai yana son a hada zumunci a hada kaza a hada kaza a hada kaza a hada kaza to sai kuma da yake kana da rauni in ba haka ba ya ko ba quraishi aka baka baka canza ne annabi sallallahu alaihi wasallama es shugaban yahudawa yake aure ita ce juwairiya ko safiya shugaban yahudawa ne ubanta da annabi ya aure ta ya zo kofar gidan annabi ya banka a shar ya balbalin bala'i annabi ya shiga ya ce fito ki ki bi ubanki ta ce ni din ni da shi har abada amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to shikenan tunda mun auri su to kuma bari yanzu duk ayoyin yahudawan nan a cancanza su a ce to shikenan abokan zaman mu a ah, ƙarya ne wallahi wannan ciwa-ciwa ce manzon Allah ku baya yin ta sallallahu alaihi haka aka ta zubo ayoyin Yahudawa a cikin suratu Ali Imran da suratu Al-A'raf da makamantansu eh, da suratul Ma'ida ba a sassauta ba ko kaɗan ya kamata ku gane wannan matasa akwai macca wadda na gabatar da ita yau ba su wuce kwanaki hudu ko biyar ba a cikin jihar zamfara a wani gari ana kiran shi mada a can wajen kwatarkwashi wannan laccar na yi saitin irin yadda ake amfani da matasa wajen cimma manufa ko ta gari ko ta sharri ma'ana matasa kayan aiki ne saurari ka ji mai alkur'ani ya ce cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim Allah ya ce matasa ne suka yadda da ubangiji yanzu Allah da ya ga sun yarda da shi sai ga waɗannan abokan aiki ne ko sai ce wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya tunda sun zama abokan aiki ma'ana Allah yana aiki da matasa wajen yada mai yaɗa addini da manufashi karanta hadisi sahihi da zo cikin sahihu muslim yana nan cikin kitabu sabri a cikin eh, bin nan riyadus salihina wannan tsohon matsafi da ya ga ya tsufa me ce wa sarki a turo min da yaro matashi don in koyar da shi ashe da matasa ake yada manufa kuma fito na fito ba ta yin kyau da matasa ka duba ka gani duk wanda ya kware game da mulki baya fito na fito da matasa buga marwa da ya kware game da mulki da ya je area boys na lagos sai ya mai da su nashi yi aiki da su sai ya ci nasara to don haka yanzu yana daga cikin fiyorin da suka ɗauka matasa masu riko da addini to za a bi a yi maganin su da kada shi yasa wannan shekarar jama'a mun gama wannan taron kenan fa na tafi aikin hajji sai na na tara ɗaliban jami'ar islamiyya musamman yan arewa na tara su na fara cewa to fa ku ga irin shirin da ake muku har wani yake cewa amma kai ina kake jin irin waɗannan maganganun na ce kai dai ka ɗauki mataki shi ya fi maka muhimmanci kamar da manzo Allah yake ne Allah na sakkowa ƙarshen dare ya ce wa zai bauta mini in karɓa wa zai addu'a in biya mai bukata abin da ake nema lokacin na yi ka tashi kai addu'a in ka ce ya ike sakkowa to yaya al'amarin yake ƙarshe sai zama baka ci moriyar wannan maganar ba ko na ce don haka ka ɗauki mataki ya fi maka muhimmancin yaya ake nake jin irin waɗannan maganganu ina fata an gane to sai shi ta faru a hakikatan jama'a an samu matasan yan an ba su ‘ya'ya'yan mata sun aura dole suka koma suka canza jam'iyyunsu suka koma jam'iyyunsu rikan nasu shikenan sai a ce to ka ja bakin ka kai shu wallahi tallahi theory ne na yahudu in ka ga cewa fito na fito da mutum za ta galabaita ka sai ka ce to shikenan bari a lallaɓe shi haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lallaɓe shi ya kake so za mu aura maka wadda ta fi kowace kyau dukiya kake so za mu tara maka ka fi kowa kuɗi sarauta ce za mu naɗa ka kai ne shugabanmu amma abin da muke so wannan wa'azin ka na fata an gane da ka zo za ka nemi aure sai a ce ah, yana da tsaurin ra'ayin addini to in dai da gaske abin da kake akai gaskiya ne sai ka ce gaskiya ne kuma fata kake Allah ya ƙara maka ma kawai in za a baka ya a baka yau yanzu ya har wani abu ne kuɗi har wani abu ne da ya da wani abu da mulki yanzu duk ba wani abun nan ba kawai ka nemi taimakon Allah ne ka bi techniques kawai shikenan sai ga ka samu kana son ba yanzu kafin kwana bakwai ka auri ba technicalities ne kawai zaka bi da ikon Allah kana son kai zama mai kuɗi yanzu technicalities ne ga hanyoyin da zaka bi mulki kake so technicalities ne ga yadda zaka har sai ka tsaya wani ya wulakanta ka jama'a addinu ra'sul mali fastamsik bihi addini shine jali mafi karfi kai riko da shi kar ka sake ka bada da addinin ka a baka wani abu daga cikin kayan duniya Allah ya taimake mu amin to babban malami yake cewa muna ƙin azzalumai muna kuma ƙin masu sama da faɗi macuta wa naqulu sannan kuma muna cewa Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuhu duk abin da ilimin shi ya rikice mana sai mu ce Allahu a'lamu wannan gabar ta zo ne dan ta bayyana mu ba mu da girman kai duk abin da ilimin shi ya rikice mana muka kasa ganewa sai mu ce Allahu a'lamu ba za mu matsa da ba mu gano ba mu ce ƙarya ne ba za mu yi haka ba ba kuma za mu matsa akan cewa yayin da ya zama ba mu gano wannan abun ba to bari mu yi tawilin shi a duk abin da muka ga mu gane ba sai mu ce Allahu a'lam wannan ita ce sunna ta annabi da sahabban shi duk abin da ya rikice mu sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam dan Allah bai taɓa musu faɗa akan dan me za ku faɗa haka ba dan haka kai ma duk abin da sanin shi rikice maka sai ka ce Allahu a'lam akan kowane fanni malami ne kai na kira'a ka ai maka tambaya a ce ala malam yanzu sadda aka saukar da alqur'ani yaya ake rubuta shi in baka sani ba sai ka ce Allahu a'lam ga mala'ika jibril da yawa annabi tambaya me yace man mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il kai da kake tambaya ban shi ka sani ba ma'ana ban sani ba ne Imamu Maliku Imamu Darul hijra an yi mishi tambayoyi jama'a ya amsa mafi yawancinsa da ban sani ba aka ce ka makka Yace ka je ƙasar ku ka faɗa wa ɗanka ɗanka ka ce ya faɗa wa jikan shi jikan shi ya taɓa ya kunne cewa an taɓa tambaya ta na ce ban sani ba jama'ar musulmi duk abin da baka san shi ba kawai ka ce baka sani ba sai ka zauna lafiya babban malami al-imam tahawi abu ja'far ya ce wa nara al-masha ala al-khuffaini fi safari wal hadari kama ja'a fil asari mu musulmi ahli sunna muna ganin halaccin shafa a kan huffi guda biyu ko a halin tafiya ko a halin zaman gida kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisai sun zo jama'a waɗanda suke tabbatar da cewa idan ƙafarka tana saye da huffi to za ka iya yin ainihin shafa a kai ko a halin tafiya ko a halin zaman gida waɗannan hadisai da suka zo hadisai ne mutawatirai jama'a sun zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su sayyidina ali kamar yadda al abu dauda da ahmad suka ruwaito haka kuma sun zo daga ainihin sahabi kamar irin su mughira ibn shu'ba da makamantansu ma'ana sahabban da suka ruwaito cewa annabi yana shafa akan huffi sahabbai ne masu ɗimbin yawa to in ka babu takalmi babu huffi babu safa sai ka wanke ta idan ka akwai safa ko huffi ko makamantan haka sai kai shafa a kai amma sharaɗin shafar sai ka yi alwala kafin kasa, sa ga yadda bayani yake jama idan ka zo kana alwala sai ka wanke gaɓoɓinka gaba ɗaya har da ƙafarka sai ka kawo safarka sai ka sa sai ka kawo huffinka sai ka sa ko takalminka sai ka sa duk waɗannan abubuwan ana shafa a kansu kamar yadda za mu zo mu je sha Allah ta'ala a farka ko huffinka ko takalminka bayan kayi wanke ƙafa ko a ce a sallah asuba kai haka sai aka zo za a yi sallah azhar da aka zo za a yi sallah azhar sai ka je za ka yi alwala idan ka zo alwala sai ka wanke duk gaɓoɓi da ka zo daidai inda ƙafarka take saye da safa sai ka dangwalo ruwa kawai sai ka shafa daidai sama shi kenan ya isar ina fatan jama'a sun gane ba sama da ƙasa ba sama kaɗai ga abin a aikace don jama'a su gani ruwa ne za ka ainihin dangwalo haka sai ka ainihin shafa haka a saman safar taka ko kuma a saman huffin naka ina fata an gane bayan ka riga dama ka wanke kafa ka sanya wannan safa ko ka sanya hufin naka ko ka sa takalmi cover shoes ma'ana sabda ka sa da alwala to da sallah ta zo za ka sake yi in ka zo sai ka dangwalo ruwa kawai sai ka shafi sama haka to haka ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar mana to idan kun fahimci wannan jama'a wannan sassaucin da mata aure da ke zaune a cikin gida da mai gida ko saurayi ko budurwa ko waye da zai tafi makaranta ko gona ko kasuwa duk suna da sassauci akan haka matafiyi na nesa ko na kusa wanda zai tafi a ruwa ko a sama ko a ƙasa ko a jaki ko a menene duk an yi sassauci akan wannan shafa dangane da huffi ɗin dangane da safa dangane da takalmi cover wato ƙafa ciki duk shari'ar musulunci ta zo da bayani akan sassauci akan waɗannan abubuwa. ko mun fahimta da kyau jama'a to idan kun gane wannan da kyau zuwa yaushe ne mazaunin gida da matafi zai yi ainihin shafan nan mazaunin gida zai yi shafa awa ashirin da hudu shine wuni ɗaya da kwana ɗaya to me ma'anar wannan idan yanzu ya zo yin sallah a zahar ya wanke kafar shi ya kawo takalmin shi ko huffin shi ko safar shi ya sa to duk sanda yazo zai yi sallar la'asar ta gaba da wannan kenan da sallar magariba da sallar isha da sallar shi ta asuba ta kashe gari duk sanda yazo zai yi alwala matukar ba janaba ce ta kama shi ba to kawai yana nan saye da wannan safa ko hufi sai ya shafa a kai in ya zo daidai kafa haka zai ci gaba har daidai lokacin da azahar ta kashe gari za ta zo to idan azahar ɗin kashe gari ta zo idan yana ainihin saye da huffin shi kuma alwalar shi ta karye ba tun ta sallar asuba misali yin sallah da wannan ainihin alwalar amma yanzu abin da ake cewa tun da lokaci ya yi gwargwadon lokacin da ya fara ajiya, jiya to a yanzu bai halatta mishi ya sake yin shafa a kai ba in alwala ta karye to a yanzu sai ya sake cire kafar tashi sai sake wankewa to ya sake ɗiban wani sabon zangon kenan shine awa ashirin da hudu ina fatan mun gane idan matafi ne kuma ya zama wuni uku da kwana uku ya zama awa saba'in da biyu kenan aka yi mishi wannan sassauci to haka zai ci gaba da shafa amma in janaba ta zo ta gilma a tsakani to wannan kuma wani hali ya shiga wanda yake komai ya lalace in yi wankan janaba to komai ya zama sabo to abin tambayar shi ne. na yi alwala na sa huffi na da azahar da ne alwala na sa huffi na da azahar daidai sallar magariba na cire huffin kun ga kenan yanzu in zan yi alwala zan wanke kafata ko daidai sallar asuba kuma sai na ainihin so in yi shafa akan huffina sai in sanya huffina sai in yi shafa akai domin ina cikin wannan mudda ta saukin da aka yi mini ba wai lazumi ne sai na zauna da wannan safa awa ashirin da hudu kamar kuturu ba ina fata an gane a'a in na so a wannan mudda in na so zan iya cirewa mayar in cire mayar da dai ina nan da saukin a cikin wannan lokacin ina fatar kun fahimta da kyau da haka ba wai nufi ake in ka sanya safar ba za ka cire ta ba har sai lokacin da mudda ta kare a'a da za ka sa safar bayan ka yi shafar sai ka cire ta sai gobe dab da lokacin zai kare kuma sai ka zo sai kai alwala tana saye ita safa a lokacin sai kai shafa a kai ya halatta maka haka sannan idan kai shafa a kan hufi yanzu sai ka ce ka fasa yin sallah da huffin ko safar in ka cire haka za ka zo kai sallah ba za ka sake shafa ka ko wanke ka ba waccan shafar da kai ta tsaya maka ta isar maka ma'ana bayan ka yi shafa akan wannan safa ko huffi sai ka ce ka fasa yin sallah da safar ko kun fahimta sai ka cire da ka cire sai ka je sai ka yi sallar ka haka sallar ka ta yi za mu zo mu ƙara bayanai akan haka to wata tambaya mai ban mamaki ita ce me yasa wannan karatu na fiqhu ne ya shigo cikin aqida dalilin shigowar wannan karatun fiqhu cikin aqida shine irin dalilin da muka bayar me ya shigo da karatun bin sallah ko rashin bin sallah cikin aƙida sai dan manhajin khawarijawa shine duk wanda ya wani zunubi ko ya wata bid'a ya kafirce to ba za a bi shi sallah ba kenan su kuma murji'a sassaucin su duk abin da kai na fasikanci ko ma yaya ne kana nan mumini a ci gaba da binka sallah to wannan sai ya shigo da abin cikin aƙida kenan cewa to mu musulmi ba kowane tarka tarkan kafiri muke bin sallah ba ba kowanne fasiki ne muke bin sallah ba a'a sai wanda muka tabbatar wannan ba kafiri bane musulmi ne fasiki kuma ba za mu bi shi sallah ba sai in mun samu kanmu committed ne wato masallacin shine liman ko makamantan haka gwargwadon bayanan da muka yi kaga kenan mun saba wa manhajin khawarijawa da kuma manhajin murji'a waɗannan zafin su yayi yawa waɗannan sassaucin su yayi yawa a'a adili musulmi mutumin kirki shi ake nadawa limanci kuma shi ake bi sallah amma in an samu yawaye gari ya zama liman to sai a duba yana nan a musulunci eh ya iya sallah eh cire shi zai yi sauki eh to a cire shi a sa mutumin kirki cire shi ba zai yi sauki ba to babu fa'ida cire shi kenan tunda fitina za ta biyo baya to amma a kusa akwai wani masallaci da salihi yake limanci sai mu duba mu ga watsewanmu daga wannan masallacin mu tafi wancan masallacin zai sa ya gyara ko waɗanda suka naɗa shi su canza shi ko makamantan haka eh to sai mu tafi can kun ga ashe abin yana buƙatar tafsili su ko khawarijawa sai ce duk wanda ya bid'a kawai kai tsaye ka abi shi sallah ko a wani hali su kuma waɗancan su ce duk ƙazantan ma da yake ciki ko ma menene abi shi ko kun fahimta to wannan shine ya shigo da wannan matsalar an samu 'yan shi'a ne sun yi musu dangane da shafa a kan hoti 'yan shi'a ba su yadda a wanke kafa a alwala ba shafar ta suke ba su yadda kuma hufi a yi shafa a kan shi ba wato 'yan shi'a fitsararrun halitta ne don haka alimamul al yake cewa inna rawafida sharru man wati al-hasa a duniya babu waɗanda suka kai sharri fiye da 'yan shi'a a duk waɗanda ke taka doron duniya haka alimamul imam ya faɗi a cikin nuniyar shi me yasa duk inda musulmi suka haɗu su kuma sai sun kauce don dama addinin ya gina kan haka ne cewa duk abin da ka ga musulmi sun haɗu a kai to kai kuma ka saba musu har a cikin biharul anwar wani je yake tambayar malamin su na shi'a cewa ana gafarta malam gari ne ya zama duk garin babu malamin shi'a kuma ni ba malam ina son bautawa Allah ya ya zan yi fatawa yace je ka ka samu malamin ahlus sunna ka tambaya duk abin da ya faɗa maka to ka saba wa abin shine namu mazhabu <laughs> tun da ba malamin shi a to je ka tambayi malamin ahlus sunna duk abin da ya faɗa to saba wa abin shine namu fatawar kaji a jikinka zai fitar da fatawa saboda tsabar fitsara ina fata an gane to shine gashi malam mai sharhi yake cewa inna ma zakara al-musannif tab'an li ghayrihi min al-mu'allifina fi sunna al basah 'ala al khuffain duna al-jawrabayn wan na'alayn li sababain me yasa malam tahawi a cikin wannan littafi ya ambaci shafa akan huffi kamar yadda ainihin wato sauran malamai da suka rubuce-rubuce game da sunna wato aqida suka faɗi shafa akan huffi ba su faɗi shafa akan ainihin aljawrab safa da kuma takalmi ba me yasa sai malam yace dalili biyu ne Al'awwal na farko annal masah alal khuffain mutawatirun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shafa akan hufi ya kai matsayin mutawatiri wato ya zo ta hanyoyi birjik amma shafa akan safa da shafa akan takalmi duk da ya inganta sai dai bai kai haddi na mutawatiri ba shine malam yake cewa amma ya inganta sai dai bai kai haddin mutawatiri ba ko kun fahimta sai ce wal akhar dalili na biyu da yasa malam ya ambaci shafa akan hufi a cikin wannan littafi annar rafida tukhalifu hadhihi sunna dan shi'a suna saba wannan sunna fal hujjatu alaihim aqwa hujjar da za a kafa a kansu tafi karfi fil ihtijaj tawatar tawatara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da ainihin kafa hujja da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hujjoji ne masu ƙarfi za a iya hujja da su akan yan shi'a cewa ai hadisan da suka zo suna cewa a yi shafa akan hufi hadisai ne mutawatirai kuma abin mamaki jama'a daga cikin hanyoyin ruwa ruwaya hadisi ma hadda aliyu ya ruwaito hadisin kuma ba wani nisa ba ne yana cikin sunan abi dauda da musnadul imam ahmad yana cikin littafin bulugul marami ma aliyu ya ruwaito shafa akan hubbi sannan koma ka dubi irin wannan matsala ta faru ga yan shi'a matsalan mutu'a matsalan mutu'a sai yan shi'a su ce wai usmanu ne yake hana mutu'a wai umar ne yake hana mutu'a wannan yana daga cikin jahilci mafi girma da ya faru ga 'yan shi'a usmanu da umar da suke hana mutu'a fa ba mutu'atul zawaji suke hana ba mutu'atul hajji ce mutu'a iri biyu ce akwai mutu'a ta hajji shine tamattu'i da Allah yake cewa faman tamatta'a eh bil umrati ila al hajji mastaysara min al hadi mutu'a ce ta hajji umar yake hana mutane su yi yake cewa su yi ifradi ko su yi ne amma yake hana su tamattu'i a hajji haka usmanu ma hadisan suna nan a cikin sahihul bukhari amma sai dan shi'a sai zo ce maka ai a cikin bukhari umar yana hana mutu'a sai ka ce mishi a'a ba mutu'atu zawaji umar yake hana ba mutu'atul haddi ce je ka karanta riwayoyin hadisan na haka ahli sunna ku tashi ku karatu don suna hujja da wannan har rubutu suke sai su ce shi a Bukhari Umar ya hana mutu'a sai ce a'a ba mutu'atu zawaji ba ce ba mutu'a ta aure yake hana ba mutu'ar da yake hanawa ta hajji ce haka Usmanu ma hadisan na cikin Bukhari sai a buɗe Bukharin sai a karanta kada kawai ya ce maka gashi a cikin Bukhari ɗauko Bukharin ka ce nuna maka mun yi haka da wani lecturer a nan tun yau fiye da shekara goma wane ne jahun wani dan shi'a ne lalla jahun ya same ni har gida ya ce ai gashi sun ji na cewa kaza kaza a cikin buhari a cikin kaza na ce to tsaya fa na ce ka nan kewaye muke da littafai duk littafin da kai magana za mu tsaya za a ciro shi ka buɗo mini eh ai saboda time constraint na ce a matsalar lokaci goma ai trikin matsala ɗaya lafiyayya da a tattauna ɗari ba a tattake su ba haka ya tashi ko ɗin ga Buharin bai ɗauko ba shi ma zai je karanta ne da turanci an ce a cikin Bukhari an ce a cikin ba, an ce a cikin ba. to mu malaman sunna ma in suka yi mana hujja jama'a sai mun ce su nuna mana malamin sunna ma ne malam Bakar Gumi har ya mutu ya na akan haka yana faɗin magana sai in kwashi littafi sai in je in jibe gaban shi in ce gashi a buɗo mini ba ƙura ne. muna neman addini ne yau da ba malam din da muka keke da keken ya nuna mana ba gashi muke karantar da al'ummar ba idan da mun ji kunya fa malam bai nuna mana ba tunda malam ne ya faɗi in ya kwanta ya mutu sai mu ce mu ma malam ne ya ce mun zama yan kala malam amma yau duk abin da Abubakar gumi ya karantar ba fariya ba za mu karantar da wannan abun dan ne. in ya faɗa sai mu je mu ce ala gafarta malam ka faɗi kaza ba mu gane ba ba mu gani ba gashi sai malam ya ce ga wurin sai mu ce alhamdulillah yau ba gashi muke karantar da al'ummar da ba shi ba to sai a ce wai oh, malami saboda zabje gengemin shi ko saboda karamai ko saboda kaza ko saboda kaza wai in yi magana kawai wai sai a ce wai kai ka tafi ka duba na'am za ka tafi ka duba in ka je ka duba baka gani ba fa musamman bukhari bukhari littafi ne na gogaggun malamai idda kake zaton hadisi sai ka gaba anan yake ba shi da ya ce maka a cikin bukhari sai ka ce gashi buɗo mini ba ƙura ba ce in ya ce lokaci ya ƙure sai ka ce a sa wani lokacin har a zo a dubo to a ci gaba da matsala sai a ce a'a yo ashe da sauran lokaci kenan to a tsaya a dubo waccan na ɗaya kenan na biyu ba Umar bane ke hana mutu'atu zawaji ba Usmanu ba manzon Allah shi ke hana mutu'atu zawaji kuma Sayyidina Ali shi ya haka ku karanta hadisin yana cikin sahihu Muslim don haka in dan shi a cikin buhari gashi an ce umar ya hana mutu'a sai ka ce a mutu'atul hajji ce ba mutu'atul zawaji ba duk hadisin da buhari ya rawaito cikin sahihul bukhari sai bai sake maimaita shi da wani lafazi wanda ya fassara wannan a baya ko a gaba in baka san sahihul bukhari ba ka je ka koyi sahihul bukhari a wurin malamai ya kamata mu gane wannan jama'a duk wani hadisi da buhari ka gan shi ya ruwaito to ya ruwaito shi gaba ɗaya da wani lafazi wanda ya fassara shi a baya ko a gaba ko kuma ya ruwaito shi da wata kalma wadda ta fassara watan da ta ɗaure maka kai wannan shine sirrin sahihul bukhari littafi ne wanda yake fassara kanshi da kanshi amma sai ka tsaya ka bautu akan karatun shi da koyon shi tukuna na ɗaya kenan na biyu sai ka ce wa shi ɗan shi an to yanzu ka yarda da sahihul bukhari kenan eh ka yarda da sahihul bukhari kenan har kake hujja da bukhari ya ce sai ka ce to gashi a cikin sahihul bukhari ko manzon Allah ya hana mutu'ar mutu'ar aura gashi a cikin sahihu muslim aliyu ya ruwaito manzon Allah ya hana da haka ahlus sunna ku tashi ku yi karatu in ba ku tashi kun yi karatu ba addini ba zai yaɗu da zafin kai ba addini yana yaɗuwa ne da ilimi kawai Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka sai malam yake cewa don haka hujja mafi ƙarfi da za a yi hujja da ita akan yan shi'a ita ce hadisan shafa akan hufi sun zo burjik falawan fi zikirul khuffain subut al-masih ala al-jawrabain cewa kuma ya tabbata shafa akan hufi ko wannan kuma baya kore shafa akan safa da kuma shafa akan ainihin takalmi har wa yau duk sun tabbata jama'a sai ce wa hadha ma tarahu mufassalan fi kitabil masih alal al-jawrabain ya ce in kana son ganin bayani dalla-dalla akan hukuncin shafa akan safa guda biyu ya ce to za ka ga bayani dalla-dalla a cikin wannan littafi mai suna almasuhu alal bayani lishekul kasimi na ashekul Kasimi? ga wannan littafi jama'a kun gan shi wannan littafi ga shi almasuhu alal bayani wani babban malami ne shekarar da ya rasu a wannan shekara kuma aka haifi Nasiruddin Al-Albani sarki ya tabbata ga Allah ja ya fado ja ya dauka wannan babban malamin sunna ne yana da tafsirin alqur'ani yana da littafan sunna sai aka zo aka ce yara yan firamare ba sa yin sallah saboda in suka sa safa sai su ce ba za su cire safa su ba lokacin azhar yayi shine ya tashi ya bincike sai gano ai akwai ingantattun hadisai a cikin sunan abi dauda da tirmizi da musnad al-imam ahmad da sunan kubra ta al-imam al-baihaqi da musannam na abdurrazzaq da ibnu abi shayba sun tabbata ana yin shafa akan safa hukuncin shafa akan safa ko shafa akan hufi magana ma tana nan a cikin lawali sharhi mukhtasar jawahirul ikilili mai jawahirul ikilili ma ya tabbatar da cewa ana yin shafa akan safa safa wannan safa da ka sani irin wannan ta nylon ko ta cotton ko ta kirtani Allah ya taimaka sai ya ce wa qad atba'tuhu bi zaynin alaihi haqqaqtu fihi kaseeran min al mas yace kuma sai da na albani yake wannan magana yace da ya gama wannan littafi ya gama haƙaƙa littafin sai kuma ya biyo baya da wani cikamaki gashi ya sa mishi eh, itmamun eh, an-nusah fi ahkamil mashi wato cika nasiha ƙarashen nasiha wasu hukunce-hukunce da malam kasimi bai faɗi ba su ne malam nasiru dinar albani ya ƙarasa ya faɗi akwai buƙatar ka samu wannan littafi ka karanta shi za ka ga bayanai dalla-dalla ga ina hukuncin ai shafa akan huffi ko safa wadda ta yayyage malamai suka ce babu komai matukar in ka ɗaga ƙafarka wannan safar ba za ta faɗi ba saboda tsagewa dai ko in dai har ba za ta faɗi ba to za ka iya shafa a kanta amma in har ka ɗaga ƙafarka saboda ragargajewa za ta zube to wannan ba safa ba ce kuma ina fata an gane Allah ya taimaka babban malami al'imamu tahawi ya ce wal hajju wal jihadu ma bayani ma'a ulil amri min al muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'a yace da hajji da jihadi tabbatattun ibadoji ne tare da sarakuna na musulunci daga cikin musulmai mutanen kirkinsu da waɗanda suke mutanen banza har zuwa tashin alkiyama mun yadda ma'ana da za a samu wani musulmi a ce an naɗa shi ya zama shine amirul hajji ko kuma amirul jihadi amirul jeshi kenan za a je jihadi ko za a je ainihin hajji musulmi ne mutumin kirki har ƙiyama ta tashin haka ta faru za mu bi shi a ƙarƙashin shugabancin da zai zama musulmi ne sai dai mutumin banza amma shi aka sa amirul jaishi ko amirul hajji za mu bi shi za mu je mu hajji tare da shi har kiyama ta tashi wannan gabar ma jama'a akwai bangare daga cikin ta wanda yake raddi ne ga ainihin yan shi'a domin yan shi'a sun ce jihadi a wannan zamani ba wajibi bane saboda me saboda mahadi bai bayyana ba har sai mahadi ya bayyana Khomeini ya faɗi wannan a cikin littafin shi tahrirul wasila don haka duk inda ake jihadi a duniya ba ka taɓa jin 'yan shi'a suna sa baki su kullum fitina su sai dai da musulmi amma in dai 'yan shi'a ne ka ji suna jihadi ba inda baka ka ji 'yan shi'a suna jihadi kuma ku natsu da kyau ku bincika ku ji ina ne 'yan shi'a suke jihadi ba inda suke jihadi sun ja baki saboda sun ce ba ainihin wajibi ba ne me yasa sai sadda mahadi ya bayyana sannan jihadi zai zama wajibi to da mahadi bai bayyana ba fa yanzu to don haka ba za su yi jihadi ba in suka tashi sai dai su ɗibi makara su tafi masallatan iyayensu yan ɗariƙa su kashe na kashewa su rage na ragewa jihadin su kenan su kashe mutanen da suke cewa musulmi ne su Allah ya kiyaye malam ya ce ilam annal jihada ala qismaini ka sani da cewa jihadi nau'i biyu ne al'awwal fardu ainin akwai jihadi wanda yake farilla ce ta aini akan kowa dole ne yayi wa huwa sabdul aduwil muhajim liba'ad ba'd li ba'd ah, irin jihadi ne yake wajibi akan kowa shine jihadin da za a tashi a tare makiya da suka faɗo wa ƙasar musulmi kal yahudil an kamar yahudawa a yanzu allazina ihtallu filistin waɗanda suka ainihin mamaye ƙasar filistin sanda nasiruddin al-albani ya rubuta wannan a lokacin ba a mamaye iraki ba lallai ba ya sa iraki to me ya faru jama'a yau fiye da shekara hamsin bayan gama yakin duniya na biyu sai ƙasar ingila ta bi ta kwashe tsirarin yahudawa da hitila ya rage don hitila shi ya ta da yaƙi ne yace ce gaba ɗayan yahudawa jininsu ya halatta don haka hitila yana kashe ba yahude da yaro da babba da jinjiri da mara lafiya ko asibiti ya in aka ce yahuda ne kawai sai ce a ritsa shi a sa mai wuta Yace duk inda ka ga barna da bala'i a duniya su suka jawo don haka yace ce shi kwa sai ya share su a bayan ƙasa hitler ke wani gogon arne ne makasa arna wannan hitila jama'a da ya kashe su sadda ya galabaita su ya dikkata su ya lalata su ya tarwatsa su a duniya ya zama ba su da gari sai karfin shi ya don dama duk wani jarumi kuma ƙarshe dai dole zai collapse zai kwanta lokacin da aka zo aka ritsa shi jama'a sai ya kashe kanshi sai aka zo kuma aka nemi gawar shi ina ma take har yau ana tunanin ina gawar hitila da haka har yau yahudawa manya da suka san bala'in hitler ba sa sakin baki suna ganin zai dawo ba Na haka suna lallaba in ya dawo don kada a ce kai ko da kai har yau yahuda na tsoron hitler musamman manyansu to waɗannan tsirarun da aka rage wasu sun gudo sun tawo ƙasar ethiopia eritrea wasu sun watsu ko ina a duniya suka watsu don ya tarwatsa su ne to sai kasar ingila sai ta sa munafunci sai ta bi ta rinka tattaro su jama'a ta rinka tattaro su sai kawai sai aka je kasar filistin sai aka samu tsakiyar kasar filistin sai aka ce to this is the promised land promised to you by david wannan ita ce kasar da aka yi muku alkawari Allah ya muku alkawari a bisa harshen annabi dauda cewa ko kun watse a duniya za ku dawo to nan ce kasar to da suka dawo suka zo suka zauna a nan jama'a ba su da abinci ba su da gida gwanjo ake kawo musu suna sawa ba su da wata hanya da za su rayu da tafiya ta tafiya sai aka kafci ƙasar ainihin wato sham ƙasar siriya aka haɗa musu aka kafci ƙasar lubnan aka haɗa musu aka kafci ƙasar misra aka haɗa musu aka kafto jordan aka kwakwaso ƙasashe sai aka haɗa sai aka ce this is the promised land wannan ita ce ƙasar da annabi dauda ya yi muku alkawari cewa za ku zo komai daren daɗewa. don haka kun dawo gida sai suka sa wa ƙasar suna da kansu cewa isra'ila wato ƙasar yahudu to shine waɗannan falastinawa fa jama'a kamar yanzu yadda muke da markazu salafiyan nan ne jama'a a ce wai wani ɗan ɗariƙa ya wai a yanka mai nan keji haka <laughs> danta kenan jama'a wutar baya <laughs> na fata an gane jama'a agon maka je ka ɗibi fadar sarkin zazzau ta fi sauƙi wallahi Allah ta fi sauƙi ta fi sauƙi <laughs> don nan ka ɗibo fitina ne da jidali da barin da zai ƙare ko ka fito jidalin ba ya ƙarewa ina fatan mun gane saboda haka kawai sai falasɗinawa nan suka ce to ba sauran zaman lafiya shine suka fara yakar waɗannan yahudawa har yau ake yaƙi jama'a kun ji haƙiƙanin abin da ya faru ke to yanzu nan kun ga yahuda ne suka faɗo tsakiyar ƙasar musulmi ko to wajibi ne sai a tashi a yaƙe su a fitar da su to wannan yaƙin ba yaƙi ne da yake a kan suwa na ban da kan suwa na ba duk wanda yake da hali to ya tafi ya taya su don haka suna surdin albani sun daɗe suna tura ɗalibansu suna tafiya suna taya ainihin musulmin wannan ƙasa su je su yi yaƙi su bin bas su Usaimin sukan tura ɗaliban cewa ku je ku taya musulmin ƙasar Filistin su kwaci ƙasar Allah daga hannun Yahudawa. Na fatar an gane. Da haka sai ce fal na jami'an asimuna hatta yukhrijuhum minha. Duk inda musulmi suke a duniya suna cikin laifi a yau har sai sun fitar da Yahuda daga wannan ƙasar. Da ma kun ji kowa ya tashi ƙoƙarin ikon shi yaya zai yi yaƙi waɗannan mutane daga nan najeriya akwai da yawa matasa suna tafiya jama'a ana zuwa ana taya falastinawa yaƙar waɗannan yahudawa to shi ne yanzu munafunci ya munafunci bayan munafuncin da ya faru da ainihin yasa arafat yanzu kuma mahmudu abbas ya zama cikakken munafiki wal akhar malam yace nau'i na biyu na jihadi fardu kifaya akwai jihadin kuma da yake fardu kifaya ne wato shi jihadi ne wanda idza qama bihi al-ba'd saqata an al-baqin in wasu suka tashi suna yin shi to ya fada akan wasu wa huwa al-jihadu fi sabili naql ad-da'wati al-islamiyya ila sa'ir al-biladi hatta yahkuma al-lamu shine jihadin yaɗa musulunci a bangarorin duniya yadda musulunci zai mallaki waɗannan ƙasashe ina fatar an gane faman istaslama min ahliha fabiha wa man waqafa fi tariqiha qutila hatta takuna kalimatullahi hiya al wanda duk aka je za a yaƙi ƙasarsu in ya ba da kai to madalla wanda kuma ya tsaya zai kawo musulunci cikas fa to a yaƙe shi har sai kalma Allah ta ɗaukaka fahazam jihad to irin wannan jihadin mabin tabbatacce ne ila qiyamis sa'a ila ila yawmil qiyama har zuwa tashin alkiyama. wannan jihadin da kanshi kun ji jama'a shi kanshi tabbatacce ne fadlan anil awwal balle kuma na farkon ma'anan na farkon shine kuna zaune a ƙasar ku ta musulunci sai a faɗo muku to wannan za ku tashi ku kara kanku shine abin da ɗan hodiyo ya yi jama'a ku tsirarin yan boko da ba ku san tarihi ba kun ji abin da ɗan hodiyo ya yi ɗan hodiyo ya yi jihadi ne irin nau'in farko ɗan hodiyo ba shi ne yaƙi ya ce a je a yaƙi kowa ba don hudu yana karantar da mutane addinin musulunci ne sai aka yi fatawa cewa jinin shi ya halatta duk inda aka gan shi a kashe sai ce to mu tashi mu kara kanmu da suka yi wannan yaƙi shekara uku da ‘yan watanni kamar yadda Bello ya faɗi shi kenan sai suka dawo suka ce to shi kenan tun da mun kara kanmu yanzu ba ma tsoron kowa ya afko mana a zo a ci gaba da karantar da jama'a haka abin yake amma in ya zama a faɗo wa musulmi jama'a a ƙasar musulmi ko a gidan musulmi ko a masallacin musulmi sannan kuma wasu ce zaman lafiya suke nema zama wannan zindikanci ne a biyo ka har gidanka har masallacinka har garinka kuma duk da haka wai sai ka ce kana neman zaman lafiya to wanne zaman lafiya kake nema ai yanzu ba magana kana nema ko baka nema bane an neme ka da rashin zaman lafiya ne sai ka tashi ka kare kanka na fatar kun gane jama'a to in ya zama nau'i na biyu din nan farilla ne ina kuma ga na farko dan haka aka ce idan aka faɗo irin wannan jihadin har mata da ke cikin gida da yara kowa zai kokarin shi sai a ce to ke e nan naɗa hijabi da kyau ki ɗaure shi a ƙugu rike taɓarya ke wance rike muciya wance rike balatin nan wuka albasa kowa ya rike kowa ya kwana cikin shiri yayi wata gudunmawa domin an kawo hujumi ne an afko muku ne to kowa dole ya tashi ya iya ƙoƙari. yanzu abin da aka yi musulmi kenan jama'a kuma wannan isra'ila da suka kafa sun kira ta isra'il as-sughra sun ce yanzu ya yas'auna ila isra'ila al-wusta wal kubra suka ce yanzu yanzu sun samu karamar isra'ila ne ita ce wannan ƙasa tasu akwai isra'ila ta tsakiya wace ce isra'ila ta tsakiya suka ce makka da madina sun yi map tun daga cikin isra'ila har zuwa makka da madina suka ce duk gonakin kakanninsu ne aka karbe da sunan musulunci na haka suka ce yanzu suna kokarin su ci makka da madina ne wadda ita za ta zama musu isra'ila as-sughra to da al-wusta to daga nan fa sai suka ce kuma sai su kafa duniya gaba ɗaya sai ta dawo ƙarƙashin mulkinsu to shine sun kafa isra'ila al-kubra na haka suka ce isra'ila mataki uku ce as-sughra al-wusta al-kubra to yanzu sun samu as-sughra yanzu suna sa'ayi ne suna ƙoƙarin kafa wusta ne ina fata an gane shi yasa duk wani sassauci da waɗannan sarakunan gargajiya na Saudi Arabia suke babu abin da zai kai ga musulmi gare shi jama'a sai bala'i duk wani sassauci wallahi tallahi da suke yi ba abin da zai kai sai musiba a ce wai sarkin makka abdallah ya zaunar da falasɗinawa ne ya yi sulhunsu don buƙatar amerika wannan sulhun da ya fa a nan ƙasarul yamama a nan gidan gwamnati a jikin ka'aba sulhu ne na munafunci jama'a shi yasa kuwa ga abin ya ɓaci waɗannan 'yan hamas su ne suke da ƙarfi su suke da kazar-kazar da aka ga sun ci zaɓe sun kafa gwamnati aka rasa yadda za a yi shine aka ɓullo da teori irin ɗazu da nake faɗi a ja su jika matasa ne a yaudare su da za a taimake su da kuɗi za a ba su kayan aiki za a yi kaza suka ce a ƙarƙashin me aka ce a ƙarƙashin ku zauna lafiya da yahuda suka ce a mutum ya shiga aljihunka jama'a ya sa hannu ya danƙo kuɗi sai a ce to shi kenan tsaya saurara saurara yanzu ba shi zaro kudin sai a yi sulhu <laughs> eh ya mayar tukuna ya fita hannun rabbana sannan a yi sulhu amma ya danki kuɗin sai a ce bashi bashi ya ciro sai a zauna a yi sulhu shi ne su Ismailu Haniya suka ce a za a yi sulhu amma Yahuda su fita aka zauna aka yi wannan aka kada aka raya a nan kasurul yamama jama'a aka yi suka ce san ba su yadda ba amma sai aka tashi yan jaridu sai aka juya aka ce sai Ismailu Haniya sun dawo yanzu daga Makka sarkin Makka ya yi musu nasiha Abdallah sun yadda cewa za a yi sulhu sai suka fito nan da nan suka yi taron yan jaridu suka ce ƙarya ne mun je an zaunar da mu ne an ce za a yi sulhu akan a zauna lafiya muka ce mun yadda amma Yahudawa su fita aka ce a'a Ya ce abin da muka kenan sai aka dawo ana cewa ya saba malaman maka, ya saba sarakunan maka, wa man kaza wa man kaza wa man kaza akai ta hayaniya da ƙarya shine fa sai aka dawo yanzu aka ɗauki matakin ƙarfi a kansu yau a je a bombin wannan gida a zuba wuta gobe a je a kashe waɗannan jibi a je a kashe kaza a yanke man fetur kada ya shiga garin a yanke ruwa a yanke wutar lantarki saboda fa ƙasarsu ce sun ce ba su yadda a yi sulhu akan a kwace musu ƙasa ba sai dai a fita daga ƙasarsu a bar musu ƙasar akan haka ne fa to wai an haɗa kai ne wai sarkin makka ne amerika ta lallaɓe shi ya kira wannan sulhun a lallashe su da sunan musulunci shine suka ce ba su yadda ba to wannan sassaucin da sarkin makka yake jama'a yana yi ne bai san cewa yana yana rusa kanshi ne domin wannan sassaucin yana son ne a yadda a tabbatar da isra'ila su zauna a nan ko to in suka gama zama daram me zai biyo baya sai kuma su dawo makka da madina ɗin. Dan haka su isma'ilu haniya faɗan da suke akan ka a zaunar da yahudawa ba wai fa faɗan kare baitul maqdis bane kawai hadda kare ka'aba da masallacin manzon Allah da madina da makka domin in aka gama sulhu cewa wannan ta tabbata an ban musu sai kuma ina sai makka da madina in aka gama wannan kuma fa sai sauran duniya gaba ɗaya don haka jama'a waɗannan su ismailu haniya babu shakka ba ahli sunna ba ne ‘yan salafiya bari mu faɗa muku amma kuma ba ‘yan shi'a ba ne kamar yadda wasu ke faɗi ‘yan brothers ne shi kwaɗan brother ɗan hayaniya ne za ka iya samun shi an cin ya shigo mishi ko da ba shi an cin ya nufin yi ba ɗariƙar ta shigo mishi ko da ba ita ya nufin yi ba su ‘yan hayaniya ne kawai amma ba 'yan shi'a ba ne kuma ku sani da cewa ba 'yan salafiya ba ne kuma ba ɗariƙa suke ba inna ma kawai ga sunan ne 'yan brothers ne shi kuɗan brother asalin message ɗin shi shi ne gwamnati yake so a kafa asalin shi ba magana aƙida ba fiƙihu ba larabci ba ko shi a kafa gwamnati kawai Shi ne asalin saƙonsu don haka su ismailu haniya da yawancin ahlus sunna wasu suna ce musu 'yan shi'a su kuma yan shi'an zuma zuma da suka jahilci shi'a har suna manna hotonsu da da suran tc da sauransu saboda zan jana cewa yan shi'a ne ba yan shi'a ba ne wannan shine hakikanin abin da yake faruwa jama'a to yanzu yaƙi domin kwato ƙasar filistinu jama'a wajibi ne akan musulmin duniya gaba daya kuma ashe yaƙi domin ƙwato wannan ƙasar kubutar da ƙasar ka ne kai ma baka sani ba domin in can aka yi nasara to sugura ta kafu sai ina sai wusta in aka yi nasara kafa wusta sai ina sai kubra kubran nan kuma hadda gidana hadda gidanka dan haka wannan abu ne wanda yake wajibi a tsayo akan shi jama'a shine maganar da malam yake Allah ya taimake mu to shine sai malam yake cewa wa min al-mu'saf anna ba'd al-katib anna ba'd al-katib al-yawm yunkiruhu ba'd al-kuttab al-yawm yunkiruhu ya ce amma abin takaici a yau an samu wasu marubuta suna ainihin musu dangane da ainihin wato jihadi ko kuma suna magana suna musu dangane da ainihin wato jihadi wanda yake na fardu kifaya ko na fardu ayin walaysa hadha faqat bai innahu yaj'alu zalika min mazayil islam wai sai ce ai ma yana daga cikin wato darajojin da musulunci ya samu musulunci ba ruwan shi da jihadi Ka ji kuma wani ne yake musun jihadi sai yake cewa wannan musun kuma musulunci ne wai yana daga cikin ɗaukaka ma da musulunci ya samu shi musulunci ba maganar jihadi a ciki sai ce wa ma zalika illa asarun min asari ba'asihim wa ajizihim anil qiyami bil jihadi al wato ba wani abu ne ka musu haka ba sai mugun tasiri wanda ya same su saboda rauni da kuma kasawa da suka yi game da jihadi na atashi jihadi na fardu ain wanda yake wajibi ne irin waɗannan malaman da suka kasa irin wannan jihadin sai suka dawo sai suka yi musun shi sai ce wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iz yaqulu manzo Allah ya gaskiya da yake cewa baya atun bil aina in kuka koma kuna ciniki bil aina menene ciniki bil aina daga cikin misalan shi shine ka zo cin bashi wurin mutum sai ya ce maka babu kuɗi sai kawo wata haja sai ya baka a madadin kuɗin ka zo kana neman bashin dubu uku sai ce ba dubu uku amma ga a tamfa ta naira dubu uku je ka siyar ka samu dubu uku kaga ai ya taimake ka ko da zaran ka karbi atamfa a matsayin bashi ta dubu uku zaka je ka siyar sai ce to wannan atamfar da ka kawo ta mana ya baka dubu ɗaya kaga yanzu an ƙaƙaba maka wani bashi na naira dubu biyu babu gaira babu sabab ta hanyar wayo ko to wannan ciniki yana daga cikin cinikin ina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan kasuwa in kuka koma kuna irin wannan ciniki wa khaftum aznabal bakri makiwata kuma kuka makalkale wa bindin shanu fulani kenan a koma a ta kiwo a rabu da addini sai ka gaba fulatani gaba ɗaya baya sallah baya azumi shi gaba fulatani ya lalace jama yana daga cikin abu mafi muni da ya faru a tarihin najeriya shine fulani suka yi jihadin tabbatar da addinin musulunci a ƙasar nan tamu kuma ya zama fulani yau su ne aka bari game da addinin musulunci game da sunna yau fulani su ne matansu ke yawo tsirara hammatarsu da nonansu da jikin matansu a waje suna nuna wa duniya saboda za a sai nono na naira ɗari biyar ko dubu ɗaya waɗanda a cikinsu aka fitar da manyan malamai masu jihadi kaga idda shaidan yake makirci mutanen da suka fi kowa kwazon ɗaukaka addini sune ne yau shaidan ya wulakanta suka nisanci addini suka nisanci ilimi suka ƙiyarda da wayewar kai gabaɗa suka koma suka zama kantakaryun gidadawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuka ainihin koma kuna bin bindin shanu wa raditum bizar'i sannan masu noma suka yarda da ainihin shuka wato kuka gamsu da noma kuka rabu da addini wa taraktumul jihada kuka bar jihadi fi sabilillah wajen yada addinin Allah sallallahu alaikum zullan Allah zai dola muku kaskanci da wulakanci la yanzi'uhu ankum Allah ba zai cire muku wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila dinikum sai kun dawo zuwa ga addininku anan me addini jihadi jihadi addini ne in babu jihadi ba addini zama duk wannan wulakanci yanzu da yake samu mu saboda mutane sun kiyin addini sun kiyin jihadi jama'ar musulmi wannan hadisi sahihi ne al Ahmad da Abu dauda suka ruwaito shi to Allah ya taimaka malam tahawi sai ya ci gaba da cewa la yubtiluhuma shay'un wa la yanquduhuma kun ga wurin ko da ya jihadi da hajji tabbatattun ibadoji ne tare da sarakunan musulunci na garinsu da waɗanda suke ba na gari ba har kiyama ta tashi sai ce la Huma Shaiun wani abu ba zai bata su ba babu wani hali da za a kai a ce shikenan ba za a yi hajji ba a ce saboda wani aka sa amirul hajji jama'a a ce ba za a je hajji ba a ce saboda wani shi aka sa amirul jeshi ba za a je jihadi ba babu abin da zai bata su wala yanqudu kuma babu kuma abin da zai warware su daga farilla su dawo mustahabbi ba wani hali da za a kai a ce to shikenan bana dai hajji ba farilla bace bana hajji ta zama mustahabbi ko kuma a ce jihadi dai yanzu shikenan ba dole bane kawai ya zama mustahabbi ko ya zama laifi a'a ba abin da zai ainihin sauya su Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji bayanai dangane da fa aqida kenan in ba ku manta ba tun a farko nake bayanin cewa akwai bambanci da ainihin wato aƙida da kuma ainihin tauhidi kun ga bayani dangane da ainihin aƙida shi ya kai mu game da maganganu kuna jin mu shiga aqidar mu shiga tauhidin mu shiga siyasar duniya mu shiga abubuwa ko to aqidar kenan Allah maraukakin sarki ya taimake mu al-imam at-tahawi yace wa nu'minu bil kiramil katibina fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizina a wata nuskha wa anna madadin fa inna allaha wa nu'minu bil kiramil katibina jama'a mun yadda da mala'ikun nan manya-manya masu girma waɗanda suke wa Allah rubutu game da bayi bayi suna da ainihin wasu mala'iku waɗanda suke rubuta ayyukansu to mun yadda da waɗannan mala'iku fa inna domin kuwa Allah maɗaukakin sarki qad ja'alahum alaina hafizina ya sanya su suna kula da mu game da ayyukan da muke aikatawa duk ayyukan da muke aikata suna nan suna kula kuma suna ɗaukar rahotanni suna gaya wa Allah maɗaukakin sarki wa nu'minu bi malakil mauti sannan mun yadda da mala'ikan mutuwa muwakkal bi qabdi arwahil alamina wanda aka wakilta domin karɓar rayukan halittu baki ɗaya mala'ikan mutuwa shi ke karɓar ran mutane shi ke karɓar ran aljanu da ƙwari da dabbobi da komai da komai to mun yadda da wannan mala'ika to anan sharhi sai mala ya ce qultu hadha huwa ismuhu fil qur'ani wannan shine sunan shi a cikin alqur'ani cewa me malakul mauti mala'ikan mutuwa me qur'ani yace qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum faɗa musu ka ce musu mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku shi zai ɗauki ranku sunan shi kenan mala'ikan mutuwa to sai malam ya ce wa amma tasmiyatuhu bi azra'ila amma kiran shi da azra'il fa kama huwa sha'i bainan nasi kama yadda ya yaɗu a tsakanin mutane ko ina sai a ce azra'ilu fala asla wannan ba shi da asali wa inna ma huwa min al isra'iliyati wannan karatu ne daga yahudawa bible old testament karanta genesis a nan ne za ga an kira shi da azra'il amma a cikin ƙur'ani allah ce waye malakul mauti a cikin hadisi sahihi wanda imamu ahmad da abu dauda da bazar suka ruwaito annabi ce waye summa yaji'u malakul mauti alaihi salamu ƙur'ani da sunna sunan da suka kira shi kenan mene malakul mauti ba azra'ilu ba sannan malam ya ce wa bi azabil qabri sannan kuma mun yi imani da ainihin azabar kabari gaskiya ce amma ba ga kowa ba liman kana lahu ahlan ga wanda ainihin azabar kabarin ta cancanta ta same shi azabar kabari gaskiya ne ga duk wanda ta cancanta ta ainihin same shi Wasu alimun karin <clears throat> wa nakirin fi kabrihi sannan kuma mun yi imani da cewa akwai wasu mala'iku guda biyu masu suna munkar da nakir za su ainihin tambayi shi musulmi ko mamaci fi kabri a cikin kabarin shi za su yi mai tambaya an rabbihi game da ubangijin shi wa dinihi da addinin shi wa nabiyihi da annabin shi alama ja bihil akhbaru gwargwadon da yadda hadisai suka zo an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anis sahaba da kuma yadda hadisan da bayanai suka zo daga sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda sai malam ya ce wal qabru domin ku shi kabari rawdatun min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayan aljanna aw hufratun min hufarin nirani ko kuma wata magangara ce ko wani rami ne daga cikin ramukan ainihin gidan wuta na fatar an gane sai dai hadisin da ya zo da wannan magana wal qabru rawdatun min al janna gashi nan malam ya ainihin wato bayyana da cewa hadisi ne wanda ya zama ainihin wato bai inganta ba da'ifi ne hadisi ne dai ala ayyi halin dukkan shi hadisi ne bai tabbata ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to abin da da muke tabbatarwa shine mun yarda da mala'iku baki daya daga cikin su akwai kiraman katibina daga cikin su akwai malaku